ke ka a dace wanda bai da ke ya kauce ahmad da nora mance ke ita madaciya ce gaskiya ita madaciya ko warke ki baya shan wuya zurfi gare kikin firijiya kuma haka ba sa kure ki ba mm, ke ce cikar kowanne harafi akan ki ba a korafi Allah ya sa na samu zarrafi ba zan roƙon abin da baki ba na ji da ke ake ta totiya ke ya ce ko da da kishiya a yi fushi ko a yi dariya sunan ki dai ba za ya canza ba mai yanke ba shi tarar kuma sarauna da kallabi ba su yi sassaƙar da shanki ba da kwarjini kike ta goma shi kuma ya so ki baki ya da shi cikin jini zuwa jikin gashi wanda ya musa ya jaraba rukun ki ba ya jan fitar rabo sai da ki ja samu shan yabo me rafe kai da boki kan yi tallafin marar uba mu'amala na kan yi inda ke sana zuciya na tsarkake shari'a na zuwa na tsallake ina da ke ba za na fadi ba ni guzurin ki da yi tanadi na rasa ki ban da madadi na yi rashin gari ido ba za ya tsallake ki ba abinda ya saka ni nazari na yunkuro na doki tambari na gaskiya ko za a san mari ba za ya sa na furta gaibu ba gaskiya icen madaciya gaskiya icen madaciya gaskiya icen madaciya ka in fada icen madaciya ka fada in fada icen ka in fada icen maɗaciya. mixed